amin amin amin amin ai saboda darajar tsohonki nake rabuwa da ke farautan katsina alhaji sira da mai asharalle shi i koya min farauta shi i koya min zama da mutane lafiya shi i koya mini rike gaskiya rike amana to amma ai baka yi halin shi tun tunda baka rike gaskiya da amanan ba eh, sai cin bashi da sayar da kayan mutane ciyaman dai mai albarka ne zai dinka mata ya dauka ki hakuri Ki yi haƙuri na ce da ke. Allah ya yi maka Allah ya ganar da kai abin da kake. Keken ɗinki nan zan turo lado tela zai ɗauke keken ɗinki. Wallahi sai na so mata takalma. Ai ko bara ka ɗauki keken. Ƙur'ani sai na so mata takalma. Sai dai ka sayar da wannan kayan da ke jikinka shine kaɗai da kai. Shine kaɗai kai bara ka sai kanka sutura ba kana ƙarewa a gidan yarinya ko. Dan dan ya kuto min ne eh, Fatimata nan da Allah ɗau ka tsoro ga ki dan ya kuto min dan kaɗan. Ka dafa ne? A'a amma da to mun Allah i ganar da kai gaskiya gaskiya amin amin amin ne ku waye waye ki ce mun wannan sallama kina ciki Mine ne? Na binci kuti wata auku bai bani ba. Na ruwa na. Ta auku Kur'ani maka da shi ta Kur'ani ta ya bani kuti na. Na na. uba na zaki. Ba a zuwa. ke ne kike zaki me kike zaki yau ba na an zaki ke ni yau ba na karin kawai je ka bukan ma ba ma ke ne kike zaki yau ba na eh ta amfira ina jin ta eh. eh. abin da isa kaga eh. na ce da kai mu dawo na bayan gari to saboda duk abin da za a yi shi na amana ba daɗi ya zamto zamba ta shigo eh kwarre kwa ko dai zamba ko kuma bibi ko annami mai eh, gaskiya ne kaga dai a garin nan daman waɗanda muka taso tare daga ni sai kai ya eh, kwarre kwa sai da da da da ni da eh, kai da sallama sallama sai sallama ka sai sallama ka to shi sallama ka san me martaba sarkin katsina Allah ya kara masa yadda amin Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana da imani Allah ya kara masa martaba Allahu akbar to abin da isa hmm. ka kukuka ka taimaka to kaga dai mun dade mun taso tare da kai haka ne karanta min jaka hudu ko jaka bakwai To. saboda zan fita birni eh, za ka yi ta idan ko na je birni ban eh. ɗebo ta kaya tufafi iri nau'i daban-daban ita ita a tamfa eh. leshi to abin da dan malaysia mm. azugwaigwai iri mai kyalli nan na 'yan mata azugwaigwai mm, akwai ɗayan abin nan kyalli da mai akwai warwaso ɗaura mu gani akwai abin nan dan matan birnin yan mata irin wanda ake yadda mara na tsuciya ta wajen fati tsuciya kenan tsuciya kenan eh tsuciya kenan karanta min wannan kuɗi zan hado mata kayan ado irin nau'i daban-daban saboda a ce ta zarta yar wani ta zarta jikar wance ta zanta matar wani ta zanta yar gidan alhaji wani eh haka ne muri na kenan saboda yar auta ta ce eh haka ne yawa to kaga za ta dade bata sa ba a ah, ya ah, ba za ta zarce ba to to mm, kayan ba eh saboda eh. baka son ado eh ina ji sai dai ta tafi tsirara in dai sai an karɓi ba ga dan tsautsayi sa na ga ma sirri na a da haka da na dauko rahoto sai ka daga min hannu ni da haka da abin da ya kaka kenan alƙur'an ba zan zo nan to shikenan ko nan ba zan zo da ba zan ma saurare ka ba amma kai ka da fahimta ya amfanin yellow fifa kenan a kasar nan to ba zan fahimce ka idan aka hango tukin ka birkin ka ba zai taku ba kan ka zo sai a daga min hannu ce har kana so wai mace ta tafi tsirara Allah kauri na hango ka na ji tahin kaurin ka wallahi haka ne je ka kaga ba zan bada wallahi in dai da nisan kwana a rahajjaki nisan kwana dai ko a kware kwa to in dai da nisan kwana akwai alaka da za ta haɗo mu da kai ah. ka nema alfarma a guri na wallahi sai na to zata a ah, ban ganta ba baka ganta ba eh ban ganta ba shikenan eh ka ga ma tafiya ta mm. wai dalilin da yasa ka dawo da na ce Allah ya kawo alaka da zaka nema alfarma a guri na ba zan nema ka wulakanta ka wallahi baka sai na kankanta ka isa ba wallahi shikenan ya kace shikenan kar ya kace wallahi shikenan Allah bai wulakanta ni ba kai saka wulakanta ni ba a ya ti man ba ka kudi an ba ka kudi ka kasa biya na an ba ka ki bani ka de ka ba ka dai ka ba ba to shikenan dukiya dai ta ce kuma arziki Allah ne ba shikenan in ka ban ba ma'aika biya asibitin gyaran baki saboda wankin haƙura saboda wankin haƙura ƙwarai kwa eh, amma ya koma gidan ai mai cikin ikonsa abin da ya sa kika ganni cikin tsakiyar ranar nan na fa jinjina miki kuma na jinjina tsohonki eh saboda yana ƙaunar ki kuma nema ina ƙaunar ki saboda duk kakarar nan ba mutumin da yake kaunar yar auta yar dan yar gidan daushe da ya wuce ni ya eh, insha Allah wato gaba ɗaya na karaɗe nan karkarar namu katakap ba mace da tafi ki shiga ko yan birnin ma ba za su nuna miki shiga ba wallahi yanzu wa zai ganke ce daga wannan ƙauyen kike a nan wannan ƙauyoyin a wannan bukokin kika fito ba zai ganki a haka ita abin ka kika fito ka san ni na ne ka san duk abin da na ce man yana min har shanin shi da gonakin shi sai sai da yi man hagu ah, ai ta yar gidan daushe eh ai ta ikon ada ai tun duk mutumin da kika ji an ce ko dan auta ko kuma ya auta to ko a gidansu ne ko sun kai nawa da za ta fita daban eh daban ta fita eh ga ga dan wani mm, wushiri Allah iko Allah kai <laughs> eh kamar kenan abin da ya sa kika ga na zo na zo daman sanar da ke ya kamata ta zancen auren nan kar a tsaya ya kasa gwiwa ko ba gaskiya ba to ai kawai ka turo sai amma ma baba magana ai ko kawai eh. a to magana ya kai saboda shi yasa yanzu na tura kira min idi idi da lali eh. akwai mu nan guda biyu a bayan gari za mu je a duba gonaki a sai da su sai a zo a kawo kudin aure eh, a gobe ma sai a kawo kudin aure insha Allah ai ni ne komai da komai ga ma baban eh ki sanar da shi ki ce Allah ya yarda gobe za mu yi ta wani abinci da faduka za mu zo a kare komai eh za mu zo a kare komai eh za mu zo a kare komai ko bin ni na je wallahi tallahi wayan su matan ma abin nan ba su kai ki shi wallahi tallahi tsara in shige ya eh, madalla sai na ji yar auta ikon Allah ah. yar auta yar gidan daushe yar auta yar gidan daushe eh wata ran kuma matan zane you a doke you a karya karye a kai gidan you you gidan birsi you a shed you da cikin so ne ai wa gidan ba za a kai sel me ya ta waye da hausa ba da Allah inda ake daura inda ake kulle masu laifi kai <laughs> ai kai kin bukar haka wato kin gane ko baki mamaki da jawo da kenan da na kamar tinkiya to ba abin mamaki ba ne illa bayyana miki irin san da nake miki da kuma irin abin da nake so in mallaka miki domin a cikin zuciyata babu wadda ta gina gida ta sai mota ta gina gida hawa goma ya uku goma ya uku da digo uku da dakika uku duk a gidan fa in gaya miki kuma sai jif da gareji in ban da ke wallahi talla in ga miki da a cikin wasu ya guda min sususun shashashan sakarkarin wawayen mahaukatan eh, makakkun eh, dakikan waɗanda suke sanki, babu wanda idace iza mai paris ne paris ma da turanci Kuku ga ko. ko ni ina ne boko ni duka yaushe da abin nan ma na dan san wasu abubuwan. Allah ita ke ma gyare ce. <laughs> Allah ba ga dalin dalin wato gidaje ko ga miki kin ga duk wannan gona da na kaki lambun nan kin san ko nawa eh ba ke da shi da baba na ne dan Allah alquran ga miki akwai bishiyar lu'ulu'u akwai bishiyar yakutu akwai bishiyar eh, abin nan eh, ita ne ne ne wannan me mm. gwal duk a cikin goyon eh, nan dan ba mai ta haka da ke ba ma in gaya miki yanzu kuma idan idan dai hada bishiyar kuɗi ba ma gaya wa mutane ka abu a rikai mana sata ka ce ni kawai yanzu a'a an gaya miki kin fito daga daga emergency wallahi tallahi kin fito daga emergency hasabatal wallahi kin fito emergency lab <laughs> Allah <laughs> yanzu kawai ani in kika ce ki aure ni kuma kika yadda ki aure ni gaba ɗaya zan mallaka miki wannan wannan gonar eh me baba na an gaya miki in dai a faɗa ne kuma babu a kuɗi baba na shi ya zo na ɗaya to bari ka ji in ga maka a faɗa dai jira ka ji ne maka eh. ka san gatari ma ya taɓa yi ma wannan alƙawarin ya ce bari ya je ya sai dogonar shi inda yau take ni ban ƙara sa gatari a ido na ba in ban da abinki ga ki mai kyandiri da kyan tsari ga in kika ran nan fara kina magana ko kina ke walƙiya aka yi naga a ba hadari ban a ke kika keto wallahi wallahi <laughs> kika da yana ga wani wawal wawal